وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مختفاتها وكل مختفات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى وانا مريسينا لا هدي يوجا وقت رمضان او انا تعدمون في اليوم في الأربعين لأخو فأيه جرر رأيك صلى الله عليه وسلم لدى مكة زوا wanda yake daidai da uku ga watan hudu miladiya ta da da ishirin biyu a wannan mazabiki namu da tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya da sha aya ta goma sha takwas a cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran a yau insha Allah za mu tashi kan aya ta sha tara na بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين من الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله Allah ta'ala yake cewa inna dina inda Allah islam lalle addini a wajen Allah shine musulunci wa ma khalafa alladhina utul kitaba wadanda aka ba wa littafi ba su yi sabani ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum sai bayan ilimi ya zo masu suna masu nufin yin zalunci tsakanin wa man yakfur bi ayatin Allah wanda bi ya kafi cewa ayoyin Allah fa inna Allah sari'ul hisab lalle Allah ta'ala mai gaugawa hisabi ne wannan ayar kamar da yawa daga cikin malamai suka faɗa tana da alaka da ayar take kafinta sai sanya ma a wajen karantawa ake karanta ta kira'a guda biyu wasu na karantawa da annabi da inda mayin islam dan ya zama alaka ta tana kulle da fadin Allah ta'ala shahida Allah annahu la ilaha illa wa wal mala'ika sannan wa shahida annabi da inda mayin islam amma jumhurin malamai suna karantawa da inda dina inda Allah islam da yi wa alhamza kisra sai ya zama magana ce sabuwa wadda aka fare ta mai zaman kanta sai ya zama alaƙa ta da aya da ta gabata baya ta shahidan mahu shine kan Allah ta'ala ya tabbatar da ya shaida malaiku sun shaida malamai sun shaida cewa Allah shi kaɗai ya tantance abota mai da gaskiya to kamar mai tambaya ya yi tambaya ta yaya za a bauta wa Allah ina ne mahallin bautar bisa wani tsari za a bauta wa Allah ya zama shi kada aka bauta wa sai aya ta baya sai ta zo ke maganar ina a mahallin ko kuma da'irar da mutum zai shiga ya zama idan ya yi ibada cikin ta Allah ta'ala ya bauta ma shi kadai Allah ya ce inna dina inda mahi islam lallai addini a wajen Allah shi shine musulunci shi wanda musulunci kenan ne kadai addinin da bawa zai bauta wa Allah da shi ya zama shi kadai ya bauta mawa bai sanya masa abokin tarayya ba bauta ma Allah ta'ala wajen addinin musulunci to kauce ma wannan shaidar da Allah ta'ala ya shaida kan tani da shaidar mala'iku da kuma ta malamai cewa shi kadai da zata bauta masa shi kuma idan aka ce musulunci kamar yadda kuka sani shi ne bawa ya tattara ya sallama ya miƙa wuya ga Allah ta'ala cikin lamurransa? sannan ya dawo ta hanyar yi wa Allah biyayya cikin umarnin da ya bada na ayi kaza ya nisanci abubuwan da Allah ya haramta na cewa a baka da wannan shine abin da ake wa musulunci to addinin musulunci shine kadai addinin Allah ta'ala wanda Allah ya yarda a bauta masa kada a hada shi da kowa a da shi ita kalmar addini idan an faɗi tana zuwa da ma'anoni da yawa hatta a yaren alƙur'ani ne ba akan faɗi kalmar addini ana nufin aljaza sakamako kamar da Allah ya faɗa a suratul al-fatiha ce shi ne maliki yau mutu yau mutu ita ce yau mutu za ranar da Allah ta'ala yake ba kowa sakamakon abin da ya aikata haka kuma Allah yake faɗa fa halfa a ƙarshen suratul waqi'a Allah yake ta falau la kuntum khayra madinin tarji'unaha in kuntum salihin khayra madinin ma'ana sai kun kasance ba za a ta da kura na kiyama a yi maku sakamako na abin da kuka aikata ba to ita wannan ran ta zo mutuwa ku mai da mata ku hana ran ya fita idan gaskiya ne abin da kuke faɗa sannan kalmar addini tana zuwa da ma'anai da'a da biyayya da bauta gaba daya wanda a nan wurin za ka ga ma'anar musulunci da addini da Allah ya ce inna dina ita zai islam ma'anar da aka ɗauka ta addinin na ana magana yin da'a da bauta ma'ana kenan kadai biyayya da bauta a wajen Allah wacce idan an yi ta Allah ta'ala yake karba ita ce bauta da biyayya da aka yi masa karkashin haske da karantarwa addinin musulunci ita Allah ta'ala yake karba a matsayin addini wanda kuma duk wanda ya zai wa Allah ranar alkiyama Duk da wani addinin da ba addinin musulunci ba Allah ta'ala ba zai karbi ibada da yayi ba wanda sana ya samu sakamakon wannan ibadar Allah ta'ala ta wa manyan fi khairul islam dinan falan yuqbala minhu huwa fil akhirati min al-fasiki duk wanda ya riki wani addini wanda ba musulunci ba ya rike shi a matsayin addini to Allah ba zai karba aikin da ya cikin wannan addinin ba a lahira kuma zai tashi daga cikin mutanen da suke masu hasara wanda sun yi tsarar da rayuwarsu a nan duniya kuma sun je lahira babu wani sakamakon za su samu wajen Allah shi wannan addini na musulunci shine tushen tushen da wasu annabawa baki daya zaka iske duka annabawa wanda Allah ya aika zuwa ga al'ummi daban-daban ko da yake shari'o'in su zaka suna bambanta amma zaka iske dukkanin su da a wasu suna gina ta ne akan addinin musulunci ba wani addini daban wanda ba musulunci ba yasa lokacin da yahudawa suka yi da'awar annabi ibrahim ba yahudi ne nasara suka yi da'awar annabi ibrahim ba nasari ne allah sai ya kore wannan ma kana ibrahim yahudiyyan wala nasraniyya walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikeen allah ya ce annabi ibrahim bai kasance ba yahudi ba kuma bai kasance ba nasari ba a duka addinin tsantsar tauhidi yake ba mushriki ne wanda ke sa wa Allah abokin tarayya ba musulmi ne ne kauya ga Allah kaga annabi Ibrahim haka haka duka sauran annabawan ma za ka ga dukkaninsu addinin da suke kai ko suka dora mutane a kai shine musulunci annabi Musa alaihi salam haka ya faɗa kala Musa li qaum kala Musa ya qaum in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimina kaga in kuntum muslimina yana gaya wa mutane ta mutanen sa cewa ah, ga Allah ya kamata ku dogara in kun kasance ku din musulmi ne ashe kaga annabi Musa ma kenan me yake kira zuwa gare shi kenan addinin musulunci yake kira zuwa gare shi haka duka annabawa yayin da ka bida a wasu zaka yake cewa zuwa ga musulunci suke kiran al'ummomin su sai dai shari'o'in da Allah ta'ala ya aiko su da su wannan sai ga sun sha bambam. ila an ba wa annabi Musa wata doka da ya zo wa bani Isra'ila da ita wata annabi Ibrahim ba ba shi irin ba annabi isa allah ya bashi dokar da ya zo wani isra'ila ne ta wacce manzon allah sallallahu alaihi wasallam bai zo mu da ita mun ba a shari'o'i suke can babba amma dukkanin su gaba daya musulmi ne akan addinin musulunci suke rayuwa shi yasa bayan cikin addu'ar annabi ibrahim da ɗansa annabi isma'il allah ya tabbatar da su a matsayin musulmi rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim sannan shi wannan addinin na musulunci da wanda ya rabu kuma shi ake kiran sa da sunan musulmi inda shi addini shine al-islam wannan kuma yake shiga cikin addini ake kiran sa da musulmi Allah ta'ala a cikin suratul hajji ya ba mu labarin cewa asalan a kira wanda ya bi addinin musulmi da sunan musulmi annabi ibrahim alayhi salam ne shi ya kira musulmi da sunan musulmi Allah ta wajahidu billahi haqqa jihadihi wa shababuh wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakum al-muslimina min qabl wa fi hadha ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأدموا الصلاة وآتوا الزكاة واحتموا لله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير لذلك وانده يدعو أنه قاعدين في أكي كرا دسول المسلمين لذلك فأولا أديني لمسل زي رقاء يبوتا وعلا لشي إما مسلم في با يزبع أديني يكي فيهودي قولا هنا دعوال يهودي سيكي an ba shi a taura da aka ba shi wanda annabi musa ya zo da ita wanda ba a canza abin da yake cikin ta ba to ita ma ka to kam sakon da yake cikin taura kira ne zuwa ga In dila da aka ba wa annabi isa ita ma kira take zuwa ga musulunci ba zuwa ga wannan ba shi sanya za ka ga saboda da bai hude da bai nasara da suka rike yahudunci da nasaranci dukkanin su ba addinai ne da Allah ya yi su ba shi yasa za ka ga bai yahude bai yi da na nasara ba ba na tsare bai yanzu da yahudi a matsayin da musulunci ba amma kaga da musulmin najeriya da na togo da na china duka kowa na ganin dan uwansa a matsayin a matsayin musulmi amma su ga kowa na ganin wannan ba bakin kudi da wakalar da yahudu laisa fil nasara ala shay wakalar da nasara laisa fil yahudu ala shay wa hum nasilun kitab amma musulmi duk inda yake a duniya yanzu da an ce ma wannan musulmi ne to kawai da kaga sai ka ga dan uwa ma ka ga dan uwa ba tare da kallon kada fata sa kada yarensa ba in dai ya dingilu musulunci yana biyayya ga Allah ya da Allah za a bauta mawa kana ji a ranka cewa ka ga dan uwanka musulmi wanda shi za ka bauta wanda kake ganin shi ya kamata ka runguma abokin tafiya abokin rayuwa wanda dukkanin ku ubangiji daya kuka haɗu kuke bautawa da haka addinin Allah shine addinin musulunci kuma duk wanda zai riƙe wani addini da ba Allah ba Allah ta'ala ba zai addini shi ba ka ga an samu wasu da suka zo suka dinga suka zo da tunani na kusan zo da addinai ma'ana ya zama kai musulmi a matsayinka na musulmi ka yadda da ba yahudi a matsayinsa na ba yahudi ka yadda da ba nasari a matsayinsa na ba nasari ka yadda addini yake yi kai ma addini kake yi duka wuri ɗaya kuka nufa hanyar sai ka ta sha bamban amma dukkanin wuri ɗaya kuka nufa kamar misali daga ran ne mutumin da ya fita za a gidan sarki wani in yabi wannan titin zai kai shi a tunaninsu wani in yabi ta nan baya za ta kai shi wani zai bi ta kofar dirba za ta kai shi wani zai bi ta kofar barusa. amma wani daga tsinken da aka nufa idan aka nufa to wannan tabewa ce lalacewa ce a addini domin shi addinin musulunci ba ka zama cikakken musulmi sai ka yadda Allah za a bauta ma kuma sai ka yadda duk wani abin da aka bauta ma ba Allah ba shi kuma ba Allah bane sannan ne addinin garin musulunci domin ita kalmar shahada ta kunshi bangare ta kunshi annabi da ihsan farko an bude ta da annabi shine fadin la ilaha kaga kore duk wani abin da za a rika abota mishi wanda ba Allah ba sannan sai isbatin bayan korewar shine sai a tabbatar da bautar gaba daya ga Allah subhanahu wataala shi kadai amma wai saboda wayewa ta ɗan bokon da bai san Allah ba sai daga ganin cewa yanzu duk ɗaya ne duka addini daya ake nufa duk wuri daya ake wa tsari eh shi ne burin dama ya san ba addini yake yi amma shi musulmi kan baya burin ba ya samu ba dan ya san bukatar ta su. to sai a ce ai duk wai saboda mutuntaka ta hada mu ya ka dole kawai ka dinga ci wancan addini yake yi kai ma addini kake yi kanka aibata masa nasa kai ya aibata maka naka kowa ya mutunta wannan lakum wani wa biyu. da wannan sura suke magana ita kuma wannan sura idan muka lura idan an mutum ya ɗauki wannan sura cewa tana bada hurriyatul adiyan ta ana ba kowa yanki ya addinin sa ana kalla addinin sa a matsayin addini to bai ma fahimta abin da surar take magana ba domin ita wannan surar abin da take kore duk wani abin da ake bauta ba wani wanda ba Allah ba ya la ta qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun kaga wannan kore abin bautar a matsayin abin bauta ne sannan kore abin bautar mu musa ba za su bauta miki ba saboda hada bautar shi da abin da suke bauta mawa to ba su bauta wa namu ba dan shi Allah baya karba ibada sai wuce shi kada ya kai mawa karshe lakum dinukum waliya din ba tana gwada an yadda da nasu bane a an gwada nasu ba daidai bane ba amma in sun nace ba su yadda ba to ku sai ku na ku bina mu za a haɗu ranar kiyama sanda Allah zai tantance ya ware kowa ya rasa kanku abin da yake aikatawa wasu na nan kokarin da suke yi kenan wai kai a matsayin ka na mai sassauƙan ra'ayin addini ka kalli kowa ka baki dama na an ce kana da sassauƙan ra'ayin addini ba abin da ake nuni ka kare da kai addini ba ka san abin da kake yi ba ba za ka ɗan lausasa su ma su lausasa wa dole su hidu fayumminu kai ka dan rage ka da kai daga wata karantarwa ta addinin ka su kuma su kalli ka addinin tsali ka shawa maka lafiya to ba wanda zai zama musulmi sai wanda ya rungumi musulunci kuma dole ne a matsayin ka na musulmi yadda kai da musulunci shi da addini kuma dole kai da duk wanda ba musulunci yake yi ba kuma kai da ba addini yake yi ba domin in baka yadda wanda ba musulunci yake ba ba addini yake ba to ka yadda kai da shi sai a fita kuke yi to irin wannan kuma ka bi layin ba sa ki da wahatul wujud suna da wannan aƙidar abu masurul hallas al-hallas yana maganar mutane da allolin da suka bauta suke bauta mawa sai ke cewa aka da fala'iku fil ilahi a ka'idan wa ana taqatu jami'a ma taqabu yace halittu suna da aƙidu daban-daban game da Allah wani yana ganin dutse ne Allah wani na ganin ikke ne wani yana ganin rana ce wani yana ganin wata wani yana ganin kaza yace ni Allah kowa Allah na ne to kaga shi ya kowa lalacewa kenan shi Allah duk da kowa ya rika a matsayin Allah a wurin shi Allah ne to dole ne musulmi ba zai zama cikakken musulmi ba sai ya yarda cewa addinin musulunci shine addinin Allah kuma ya zama karkashin shi ne zai bauta wa Allah ya ga wuya da a yayi yayi ga Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya ce wa kullil ladina utul kitaba sannan ka ce wa waɗanda aka ba wa littafi wa ma khalaqa alladhina utul kitaba waɗanda aka ba wa littafi ba su yi sabani ba illa min ba'di ma ja'ahum da ilm sai bayan ilimi ya zo musu bayan bainahum wannan kuma saboda zalunci tsakanin su nufin zalunci suke tsakanin su wannan ne ya sanya suka samu sabani nan wurin ubangiji ta'ala yana ishara zuwa ga bata da ahlul kitabi suka samu kansu ta hanyar barin karantarwar lissafan da Allah ta'ala ya aika musu Allah ce waɗanda aka bawa lissafi su ne Yahudawa da aka bawa Taura da kuma Nasara waɗanda aka bawa Injila Allah ya ce ba su yi saɓani ba saɓani ana ana nufin saɓa wa tafarkin gaskiya su bar hanyar gaskiyar he illa min ba'di ma ja'ahumul ilmi sai bayan ilimi ya riga ya yazo musu ma'ana ba dai ya sa suka bace wa hanyar gaskiya ba suka saɓa wa hanyar gaskiya ba a'a su ba su ma bata suka ba hanyar gaskiyar ba sai bayan ilimi ya zo musu wasta bata ko alayin bata bata mafi girma mafi hadari ta ce ɓata da mutum zai fada ma bayan ilmi ya zo shi. wani zai iya bacewa bisa jahil wanda ya bace bisa jahil da ilimi ya zo sai ya sabo shi daga wannan hanyar ta bata da yake suke dawo bisa ga hanyar shirya dama jahilci ya kai shi cikin da amma wanda bisa ilimi ya bata to irin wannan shirya ce tana da wahala to ahli littafi ba bisa jahil suka ɓace ba hasali ma ba su saba wa gaskiya suka bar abin da aka zo musu shi na gaskiya ba sai bayan ilimi ya zo musu to wanda duk ya bace bayan ilimi ya zo mashi kuma to shiryar da irin wannan abu ne mai wahala Allah kaɗai ke shirye da shi sai za ka ga na waɗannan nau'in fata guda biyu da ta jahilci da ta ilimi akan kira fata ta jahilci da abbalal ko abbalala fata bisa ilimi akan kira ta da alghawaya duka waɗannan guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kore masa su ma dalla sahibukum wa ma gawa ma'ana ma dalla an jahlin wa ma gawa an ilimi. bai bata ba bata da jahil ko bai bata bayan ilimi ba amma wanda ya bata bayan ilimi ya zo mashi to za ka ga irin wannan ta kai Allah ta'ala ya sifanta wanda Allah ya ba shi ilimi ya ba ilimi shi kama hanyar bata da kare da kare Allah ta'ala ya sifanta shi wasu da alaihi naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحى أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون Allah sai karanta musu labarin mutumin nan da muka bashi littafin muka bashi ayoyin sai ya saɓulu daga aiki da ayoyin sai ya ada ayoyin gefe guda ya ƙi aiki da su ya kama hanyar mata ita yake bi Allah ya ce da ya shiga wannan halin fa'atba'ahu shaytan ya zama shi ke bi ne ana yin wannan ke dan sai to Allah shiga gaba da in gaba da ni ke zan ka gaba saboda fatar da kai to yanzu fatar ka ta hitawa sai an liman ya sai gaba sai in ka baya Allah ce fakana min al-ghawi kaga Allah ya ce fakana min al-dhalin ba sai ce sai zama kai al-ghawi saboda fata sai fata sai ta ilimi ba saboda jahili Allah ya ce da mun so da mun daga darajar shi da waɗannan ayoyin da muka baki da sai ya riko da su sai mu daga darajar shi sai Allah ya danko da shi bisa kasa ya ana shi ya zabi da yayin kura sai bi son zuciyarsa Allah ce misalin sa misalin kare wannan yana gwada lalace wannan malaika Allah ya misalta shi da kare cikin abin da yake in ta mil alayhi yal as aw tatruku yal har kuma Allah ya kamanta shi da jiki masalul ladina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathal al-himar yahmilu asfara Allah ce misalin waɗannan da aka ba su a taura aka ba su ilimi na a taura sai suka aje ilimin ɗauka sai su aiki da shi kamar misalin zaki ne da aka loda wani tafai a bisa gadon bayan shi idan daki aka shirya daki aka samu bangalar daki aka nuna mai bukhari da muslim da tirmidhi da nasa'i da eh, abu dawud da ibnu majah aka loda mashi aka goya masa a bisa bayan aka dauko tafsirin ibnu kasir da tafsirin ibnu jarir tabari da tafsirin qurtubi eh, da tafsirin baghawi da na az-zamakhshari da na alwa'ili da na alwaƙili duk ka zo ka zo da mashi masa baya ka kada mai hada rasu ɗan hannu hannu mala abokan gudu ka ɗauko hada san zama hausa ma dan bai gane larabcin bai gane hausa ka zo da mashi bin ya shekara yawo da wannan jakin da wannan littafin wata rana da kiro da mana yana na a jakin shi yake to haka wanda aka bawa ilimi watsar da ilimi haka yi to su ahlul kitabi wanda su ne yahudawa da nasara ba su bace ba saboda sun sai da ilimi ya zo musu suka karanta suka gane sannan suka bashi a nan gurin idan muka duba za mu ga wani salo na alkur'ani illa min ba'di ma za'ahu al-ilm sai bayan ilimi ya zo musu Allah bai yi magana bai kawo kalma al-ihtiyan ba sai kawo kalma al-madi bai sai illa ba'd illa min ba'di ma atainahum bil ilm ba sai sai illa min ba'di ma za'ahum al-ilm me yasa ya faɗi wannan domin ya gwada cewa ilimin ne ya zo amma sai suka yi watsi da shi ba su ɗauke shi suka rike shi ba ke sa zuwan shi ba su damu da zuwa ne ba shi ba zuwa suka suka nemo ba ya zo inda suka kuma suka watsa da ilimin ba su duke shi suka yi aiki da shi ba wannan ya sa sai suka bace suka ba hanya gaskiya kuma sun yi wannan bariyan bai nau saboda zalunci da hasada kanu sun zafin dunan su ne dan ni wasu za su riƙi wannan ko su ɗaukaka dalilin wannan kamar yadda za ka ga yahudawa waɗanda suka sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo za a ga ba komai ya hana su karɓa addinin musulunci ba yi sai hasada da jin zahi dan me Allah zai aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sakon manzon haka wasu daga cikin mushrikai ma qalu law la unzila unzila hadha alquran ala rajul min alqaryatayn azim suna ganin manzan Allah ka bai kai ba dan me mai sa ba za a kai garuruwa ju manya manya a dauko manzon a dauko annabi daga na aiko shi ba sai aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon yahudawa da ya da a sun gaishi sun san shi manzan Allah ne amma me yasa saboda hasada ta su karba su aiki da abin da ya zo da shi saboda suna ganin a cikin su ya kamata a samu manzon ba a cikin larabawa ba su kuma wanda da manzo Allah ya zo ya zo Allah ya ba ta labarin cewa sun gane manzo Allah kamar yadda suka san yansu ya na hu Kamar ya na abna'u amma sai suka yi karfa abin da ya zo da shi saboda suna ganin ba manzon Allah ya kamata Allah ya aiki ba a cikin su ya kamata a aiki to bayan ma sun yi karba kuma ya suna ganin wai dan ne ku za ku shirya so suke kuma ku bata wanda kafirun min ahli kitab law yusunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min inda anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum kaga wannan ayar ka bawata hasadar suke suna cin min ba'di ma tabayyana lahum alhaq bayan gaskiya ta riga ta bayyana gare su to shi sanya bace wasu ta zama bata ce ne wahala shiriya sai wahala shiriwa domin bata ce suka yi a cikin ilimi ba a bisa jahilci ba Allah ce sai bayan da ilimi ya zo musu sannan suka bata saboda zalunci da jin da jin haushi tsakanin su wannan tsunagun junan da suke tsakanin su ya haifar da kusuma ita kuma kusuma in kai yawa tsakanin mutane kamar da malamai suke fara ita take haifar da shakka da kokonto cikin zukatan mutum cikin zukatan musamman in ya zama kusuma a cikin addini ce ita ke sa mutum shakka game da addini idan kuma shakka ta shiga cikin zuciyar mutum game da addini to munahunci kuma ya samu wurin zama da zarar munahunci ya samu wurin zama kuma to shikenan ba sa abin mutum ya yi bankwana da addini gaba daya sai ya ta nisa nisa irin ta mai gidan libya da wannan zalimin shi ya hana su karɓi wannan shiriyar da kuma gaskiyar da sauro musu daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ke cewa wa man yakfur bi ayatillah wanda zai ya kafirce wa ayoyin Allah bayan sun zo na ayoyin kalabi ko dai ayoyi na halitta su ne al'ayatul kauniya wanda mutum yake gani da irinsa da kuma ayoyin da suke magana kan halittun da kuma ayoyi na shari'a da dokoki da Allah ya tabbatar duk wanda ya kafirce mu waɗannan ayoyin fa inna Allah sari'ul hisab lalle Allah ta'ala bai gaugawar hisabi ne anan malamai suka ce gaugawar hisabin da Allah ta'ala yake magana a nan wurin yana magana akan tsoratarwa ma'ana suka ce kamar ita wannan gabar ta tsaya makamin jawabi ne na sharadi wanda aka shafe shi amma za a kaddara shi a wannan wurin sai ya zama kenan ma'anarsa wa man yakfur bi ayati llahi fa inna allaha mu'asibuhu wa muhasibuhu wa huwa wallahu wallahu sami'un basir mana wanda bai kafirce wa ayoyin Allah to Allah zai masa iqama zai masa azaba dalilin kafircewar zai masa hisabi kuma Allah shi ne mai gaugawar hisabi gaugawar hisabi saboda babu da an zai yana cikin kankanin lokaci Allah zai ba kowa hisabi abin da yasa za a yi gaugawar hisabi kuma saboda babu wani abin da bawa ke aikatawa wanda ke koyuwa ga Allah da yake bukatar sai an yi bin diddiki an yi bincike da zai yi a zalunci duk abin da mutum yake aikatawa Allah yana sanar da shi yasa da an zo isalin? ba wahala za a sha wajen tabbatar da shi ba sadda baki zai iya karyatawa ya zama ya ki yadda ya an laifin to dama a ranar ba baki ke ba da shida ba al yawma naqtimu ala afwahihim wa na aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun wa qalu li junurihim lima shahidtum alaina qalu asqana Allahu alladhi asqa kull shay'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un don haka hisabin zai yi sauki ya gaugawa saboda mai hisabin yana sanar da abin da kowa yake aikatawa shaidun da za su bayar da shaidar gabobin da ba su magana ne ranar za a sa su magana ba za su yi magana kan karya ba za su faɗi abin da yake gaskiya ne saboda su ba su karya ko da baki zai karya haka duk wanda ya kafir cewa ayoyin Allah bai sani Allah mai gaugawa hisabi ne sai ba kowa hisabi gwargwadon abin da ya yi na'am فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين فأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير Allah ta'ala yake cewa fa in hajjuka idan suka yi jayayya da kai game da lamarin tauhidin nan da bautawa Allah shi kadai da addini fa kul annabi kace musu aslamtu wajhiya lillah na bi kauya ga Allah wa man ittaba'an tare da wanda ya bi wa kul lil ladina utul kitaba wal ummiyina kace ma wadanda aka ba wa littafi da kuma ummiyai a aslamtum sun kuma kun mika wuya fa in aslamu faqad ihtadaw in sun mika wuya to hakika sun shari'a wa yin tawallau fa inna ma alaikal bala in ko suka juya baya suka ki mika wuyar to ka sani kai isar da sakon shi ne kada aikin da Allah ya dora maka wallahu basirun bil ibad ubangiji bai gani ne masani ne da abin da bai suke aikatawa ubangiji ta Ala bayan ya faɗi san wurin sabanin su ahlul kitabi akan littafin sai kuma ya faɗe da cikin jariya da annabawa akan gaskiyar bayan gaskiyar ta zo su saba mata bayan sun saba mata kuma sai su dinga fito na fito da annabawan da Allah ya aika musu akan gaskiyar abin da suka zo da shi sannan fito na fitan kuma ba wai jayayya ce ta neman kiriya ba a jayayya ce ta ƙure ƙoƙarin ƙure annabawan da kuma shafe hasken gaskiyar da annabawan suka zo da shi domin duk mai neman shiriya idan ilimi ya zo masa daga Allah sai ya zama haske da zai gwada mai hanyar shiriyar da zai to bayan ilimi ya zo wa mutum sai ya zama ya kauce ya watsar da ilimin yake aiki da shi kuma sai ya zo a lokaci guda yana fito na fito yana jayayya da wannan dan aikin Allah da ya zo bai da sabon Allah to kaga wannan yana zai gwada maka cewa ba jayayya ce ta neman shiriya ta neman hanyar daidai ba inna ma yana jayayya da su ne dan me dan ya fiti gaskiya domin mafi yawa duk wanda ya ga hanyar gaskiya ya ki karbar zaka iska wai ba zai takaice akan kin karbar gaskiya ba ba zai tsaya akan ya ga gaskiya ya kibi ba a'a ya ƙi alfa gaskiyar kuma zai iya ƙoƙarin shi wajen ganin wani ma bai gaskiyar ba ta yaya sai ya ƙoƙarin ya za a yi rikita wa mai isar da saɓon lissafi ya kawo masa matsala da tangarɗa don ya hana mai sauraron sa karɓa abin da ya zo da shi shi ya sanya nan Allah ta'ala yake gawa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa fa in hajjuka idan su ahlul kitab ko dai duka yahudawa da nasara umuman gaba ɗaya ko kuma ya zama ana nufin su nasara na garin najran da suka zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke tattaunawa da shi tare da sauran ahlul kitabi wanda ba su ba idan suka zo suka yi jayayya da kai game da addinin musulunci nan ba su yadda suka miƙa wuya ba suka tafi na fito da kai fa qul annabi ce masu aslamtu wajhiya lillah ni na miƙa ta ga Allah na miƙa wuya ga Allah wa man ittaba'an haka wanda tare da wanda suka bi su ma sun miƙa wuya ga Allah ka fara gaya masu wannan ma'ana ya zama kenan kai tattaunawa da za ka yi da su ka gaya musu cewa kana yin ta ne da kyakkyawan niyya da tsarkin niyya don neman yadda Allah ba don wata manufa ba in kai faɗi wannan sai ka ce kuma kun miƙa wuyan kamar yadda na miƙa wuya in sun miƙa wuya sun shirya in sun kiya kauto ba shirya suke nema ba da aka tattaunawa da su kuma ba ta da amfani a wannan lokacin domin aka tsaya a yi tattaunawa game da addini a yi dayayya wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza game da addini yayin da ya kasance tattaunawar duka bangarorin guda biyu kowa shirya yake nema nema yake ya gane ina ne da zai karɓi wannan daidai ya yake nita amma yayin da ya zama idan kun tattauna ko da gaskiya ta bayyana shi ba gaskiya yake so ta bayyana ba gawai so yake a yi dayayyar a yi ta dalin kawai to baya halatta ka bi masa a yi wannan dama Allah ya hana ku wannan wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsan wajadilhum billati hiya ahsan in ya zama tattaunawar ba za ta haifar da ɗa mai ido ba kai shirya kake nema amma su ba za su karɓi wannan shirya ba ko da ta bayyana gare su to babu wani alkhairi su irin wannan tattaunawa wannan ba wai ahlul kitabi ko a cikin addini ba a matsala da ta shafi addini wanda shirya yake nema da gaske to shi kake tsayawa ka tattauna da shi ka kawo mai dalilai daga shari'a ya gane wanda ka san cewa ba da gaske yake shirya yake nema ba to babu ka ta ka bata lokaci wajen jayayya domin zai yi duk abin da ya ga dama ba shirya ke ba za ka iya ɗauko maganar manzan Allah ka faɗa ya ƙare ta za ka iya faɗin maganar Allah ya ƙare ta saboda shi dama ba shirya ke ba shi sa a nan Allah ce to ka gaya masu kuma kun miƙa wuya kai ka miƙa wuya ga Allah in su ma suka miƙa wuya ga Allah ga yanzu an haɗu kan duka shirya ake nema to ga a sannan tattaunawa za ta haifar da mai ne za a gane hanyar shirya kuma za a rubuta da ake da ita a nan wurin fa qul aslamtu wajhi Allah yake cewa annabi ka ce na miƙa fuska ta ga Allah shin ita fuska me yasa aka ce fuska a cikin gangar ciki yayin da an san cewa idan mutum ya miƙa wuya ga Allah yana miƙa wuya ne baki daya malamai suka ce domin ita fuska ita ce gaba mafi daraja a cikin dan adam ita ce gaba mafi daraja a cikin dan adam duk sauran gabobi su yana bayyana ne daga fuska za ga ana gane kyan halittar jikin mutum daga fuska ne sannan duka gaba daya gabobi gaba daya tasirin aikin su ko aikin sai na tasirin zuwa da aikin gabobin da ke tsar da fuska ne gani da ji da shaka da magana sannan sai ji su kaga kafa tana takawa hannu na kamawa ido yana da aikin da yake yi na murin ido ya gani sai hannu ya kama inda ido ya gani ya ga ina zai kama kafa ta ta ga ina za ta ka ta je kunne yana ji in ya ji shi ma sai ya kai wa mutum sakon ko ka matsa ko ka ruza eh, duka kaga wannan yana zuwa harshe yana ɗanɗanawa abin da ya shiga ta harshe ya shiga ciki kuma kaga duka jiki yake amfana da shi baki daya sannan bakin halittar shi yake jawo kofi su tsira ko ya zama halaka baki daya tsira su da halaka su kuma tana da alaka da shi shi kai ne da haka ita fuska ita ce gaba mafi daraja da haka nan wurin malamai suna kiran wannan malamai malaka suna kiran shi da a ah, ta'abiru bil jaz'i ne ralitul kull a yi amfani a faɗi wani ɓangare amma duka ake nufi baki ɗaya wani ɓangare an faɗi wuka amma me ake nufi gangan jiki duka baki ɗaya fa kula aslamtu wajhi ba na na miƙa wuya gaba ɗaya ka kam ya zaɗi jikin shi ya miƙa shi ga Allah da shi da duk wanda ya bi sun miƙa wuya ga Allah sannan Allah ce ka ce waɗanda aka ba wa littafi su ne Yahudawa da Nasara wal ummiyina da kuma ummiyai ummiyai su ne wanda ba su iya karatu da rubutu ba su ne larabawa ko da yake malamai suka ce a cikinsu ana samun wanda sun iya karatun sun iya rubutun sai dai ko da suka iya karatun da rubutun ba su da littafi wanda suke karantawa a matsayin littafin da ya zo daga Allah wanda shi suke aiki da shi wajen ibada da haka ko da an samu wasu turaru cikinsu wanda suka iya karantawa da rubutawa sai dai karatun da rubutun ba ya da tasiri domin ba su da sako daga Allah wanda suke dogara ba su da littafin da shi ne jagoransu shi za ake kiransu da wannan kuma su da kansu sun yadda ummiya ne suna cewa inna sun ummiyatun la naqra wa la naktu sai mu al'umma sai ummiya ba uwa ba ma karantawa ba mu rubutawa ita wannan ba daraja ce ga mutum ba fa ana faɗin halin su ne yadda aka faɗi ahlul kitabi kaga an ba su littafin amma kuma sai bai zama alkhairi gare su ba saboda ba su yi aiki da littafin ba su ma nan da aka kira su ummiyai kaga ana nufin jahilai ne kenan domin kace mutum bai iya karatu bai rubuto mu ke sunan shi zahiri sunan shi to kaga ba ana bayanin halin da suke ne duk duniya ita wannan kalmar ta ummi mutum sai kadai ake jingina mai sai da nasa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ba manzon Allah ba taba jingina mai wannan kalmar da nasa amma shi manzon Allah alqur'ani Allah da kai da kira shi da wannan allazina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurat wal-injil kaga shi ummi ne bai iya karatu bai iya rubutu ba amma da karatun da rubutun ya koyar da duniya karatu da rubutun da mai karatu bai kure karatun mai rubutun ma zai iya kure rubutun ba ke ina fata an fahimta da haka shi ke sanya shi ne annabin da Allah ta'ala ya bashi wannan darajar shi kadai ya zama ba karatu ba rubutu amma a duniya ta shi ba za a gama kara ilimin da ya bada da karatu da rubutun ba to Allah ta'ala ya ce ka ce waɗanda aka ba wa littafi da ummiyai a aslantu shin kun miƙa wuya ga Allah kuma kun sallama kun mika wuya ga Allah subhanahu wata'ala fa in aslamu in sun mika wuya suka ce wa mika wuya ga Allah fa kadai da to shike na sun shirya amma wa in tawallu in suka juya baya suka ce su ba za su mika wuya ga Allah ba su tattaunawa da su da ma ba ta da amfani domin ba shirya kake ne ba to in sun juya baya su ce wannan fa inna ma alaikal balagh to ka sani kai manzo Allah aikin ka daya shine ka isan musu Allah bai dora ba aikin dole sai kowa ya shirye ba al'ada za ka yanke duk mai kira zuwa ga Allah baya jin daɗi ya kaji ciwo a rai ya zama yana kiran mutum zuwa ga Allah amma ya ki karbawa ya aiki to a nan wajen Allah yana lallashin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ta hanyar gaya masa cewa ba aikin ka ne ta musu karba ba a'a abin da ke aikin da Allah ya dora maka kawai shine gaya musu gaskiyar isan musu da abin da Allah yake so a isan musu da shi in sun ansa to sun sha in ba su kai ba ba ka da matsala dama Allah ya gaya masa fazakir fa inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaitir kai iya kaka ka isar da sakon baka iya tilasta samu wani a shirya baka iya tilasta samu wani innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi man yasha duk da cewa kamar da na faɗa za ga dai bai ba za ka taɓa jin daɗi a matsayin ka na mai da'awa a ce ka zo kana kiran wani zuwa ga hanyar Allah bai ansa ba za ka taɓa jin daɗi ba to amma ba ka sawa ka fice ba ita shiriyar hannu Allah take Allah ce yake zaɓar wanda ya so ya kuma sanya masa shiriya karɓar shiriyar ko ya ji shiriyar shine aikinka amma ya kafi shirye kuma aikin Allah ne ba naka bane ba sai ta Allah ya gawa manzo Allah kada ya ka fa inna ma alayka albalagh itarwa ta take kanka wallahu basirun bil ibad ubangiji ta ala masa ne mai gana abin da bai suke aikatawa ne kuma yana tsinkayar yadda yake ganin bayyanan lamarin su haka yake bayyake tsinkayar abin da yake boye a cikin zukatun su kuma zai saka ma kowa da abin da ya aikata na'am إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالكفر من الناس فبشرهم فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حفظت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين kafin na a ƙarshen watan ayar dr muhammad abu zura yake cewa daga cikin wani darasi da za mu koya a ƙarshen wannan ayar shine tana ƙara tabbatar da umumin manzancin manzan allah sallallahu alaihi wasallam cewa sabansa ya gane duka al'ummar duniya baki ɗaya ne ta yaya ke domin faɗin allah ta lafa kullum da zina kutun kitaba wa ummiyin da kaga allazi da kitaba yahudawa da nasara al'ummiyun su ne kaga duka bangarorin al'umma guda biyu dukkanin su manzo ne da Allah ya aika zuwa gare su to wannan yana ƙara gwada yana ƙara tabbatar da cewa mazan sakon annabi sallallahu alaihi wasallam da mazancinsa ya gami al'ummar duniya ne baki daya wanda yasa hadisi ne ma muslim ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yake sa wallazi nafsi bi biyadihi la yasma'u bi ahad min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun wa mata wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli an-nar yace na rantsa wanda rayuwa ta take hannunsa babu wanda zai ji labarin zuwa na daga cikin wannan al'umma ba yahude ne ko ba nasari ya mutu bai yi imani da abin da Allah ya koni da shi ba face wannan mutumin yana cikin yan wuta to kaga wannan ya gwada cewa bayan zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to babu sauran yahudanci ba sauran nasaranci ba wani addinin da ya saura sai abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi Allah ta'ala ya ce innal ladina yakfuruna bi ayatin Allah lalle wadanda suke kafircewa ayoyin Allah wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairi haqqin kuma suke kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti min an-nas kuma suke umurni suke kashe waɗanda suke umurni da adalci daga cikin mutane fa bashirhum bi azabil alim kai musu albishir annabi da wata irin azaba wata take mai radadi Allah ce ulaika alladhina habita a'maluhum fid dunya wal akhirah sune waɗannan waɗanda ayyukan suka bata a nan duniya da lahira fama lahum min nasirin ba su da wani mai taimako ko mai agani da zai taimaka musu ya kare su daga azabar Allah yadda ta zo musu a nan wajen ubangiji ta'ala ya koma ya waiga yana magana hawa yau game da wasu aika-aikar daga cikin aika-aikar da ahalin kitabi suka dinga yi wanda su waɗanda ake magana tare da su a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba su suka aikata aikin ba amma iyayensu da so gabata baya su suka yi aikin sai ake dingina aikin gare su domin su ma suna da awacewa abinda iyayensu suke yi suke yi shi sa sai aka rikar da aikin kamar su suka yi Allah ce lallai waɗannan da suke kafin cewa ayoyin Allah sannan suke kashe annabawa bi ghairi haqqin ba tare da haƙƙi ba su ne ahlul kitabi sun kafin cewa ayoyin Allah da Allah ya aika ba kuma sun kashe annabawa ba bisa haƙƙi ba daga cikin annabawa da suka kashe fa annabi ya haya ta annabi zakariya alaihi salam alaihi salam sun kashe shi haka kawai babu gaira babu dalili sun iya dala abin da ya zo da shi sannan suka kashe shi sannan sun kashe shi bai gaira haƙƙin ba tare da wani haƙƙi ba to a nan wajen abin da za mu tambaya shin akwai wani haƙƙin da zai sa mutum ya kashe annabi da alƙur'ani ya ce sun kashe su bai gaira haƙƙin? akwai wani haƙƙi da zai zo ya sanya ya ba wani dama har ya kashe annabi a ce ya kashe shi ta hujjar talati a nan wajen malamai suka ce a wannan tasirihi ne aka yi a mawuzi'ul inkar an faɗi wannan ne a fagen ana inkarin munin aikin su ne ba ana maganar cewa abinda suka yi sun yi shi ne ba bisa haƙi ba da akwai haƙi da basu laifi ba wurin inkarin ne sun ƙetare iyaka da Allah ta'ala ya sa musu iyaka ta gaskiya ta hanyar zuwa su da annabawa shi ake nufi amma ba ana nufi akwai wani haƙƙin da zai sa wani ya kashe annabi ba da haka su suna kashe su ne da gairi haƙƙin dama ba wani haƙƙin da zai sanya su kashe amma al'adar ɗan adam an san mutum yakan tashi ketare mu wani iyaka wani lokaci wani zai akwai haƙƙi wani zai yi babu haƙƙi to nan ubangiji ya kore haƙƙin asali saboda ita ketare iyaka asalin dama babu haƙƙin da zai sa a ketare tan balle akai kashe annabi balle a ce ce akwai wata ƙila wani haƙƙin da zai tabbata ya iya ba da damar da za su sanya su kashe annabawa sannan annabi ya aya so kashi amma Allah ya ce wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri haqqin sannan sai ya kawo haƙƙin kai shi na kira ba ba na bighayri haqqin ba tare da kowane irin haƙƙi ba kowane irin haƙƙi babu shi da zai ba su dama su wannan to annabi daya kashi me ya sanya Allah ya kawo annabawa ta wa yaqtuluna an-nabiyina nabiyina bighayri bighayri haqqin to domin su annabawa wani cycle ne guda daya wata al'umma ce guda daya kuma manufa ɗaya suke rayuwa a kanta abu ɗaya suka zo yi taɓa ɗaya cikinsu taɓa sauran ne domin duka suna tarayya cikin abu ɗaya da haka idan aka kashe ɗaya cikinsu kama an kashe su wannan kuma yana daidai da hukuncin da Allah ya faɗi min ajali zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا nasa jami'a. Allah ce saboda wannan muka hukunta wa bani Isra'ila cewa duk wanda ya kashe rai ba tare da ta kashe wani rai ba kuma ba tare da ta yi wata wani fasadi a cikin ƙasa ba Allah ce faka annama qatala an-nas jami'a kamar ya kashe mutane ne duka baki daya al'ummar duniya ne baki daya kamar ya kashe su duka domin dukkaninsu suna tarayya a cikin kasantuwar mutane ruhin wannan mutumin ɗaya da ya kace kamar ya kashe al'ummar ne gaba ɗaya domin ya gwada zai iya kashe kowa ke da cikin da kashe wannan da za ce annabi ɗaya zai rage da kashe annabawan baki ɗaya kamar yadda kafir cewa annabi ɗaya cikin annabawa zai rage da kafir cewa annabawan baki ɗaya domin idan da za ka tattara annabawa da Allah ya aiko duka sai ka ce ka yi imani da su sai annabi ɗaya shi kaɗai ne baka yi imani da abin da ya zo da shi ba wannan imanin da baka yi da wannan annabin ɗayan ba kamar ka sai ba sauran ne duka baki ɗaya domin su yadda da su duka ɗaya ne kullum amana billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli haka dole sai ka hada su duka baki daya ka yi imani da su sannan imanin ka yake zama tabbataccen imani da haka wanda ya ladabi ga annabi daya ya yi ladabi ga annabawan wanda ya cuta illashin ladabi ya cutar da annabi daya ya cutar da annabawan da duka baki daya dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi su annabawa duka nusu a uwa ɗaya gare su a uba ɗaya gare su kai kuwa ce kuwa da shi ta al'ambiyan allah li'allan ma hatu hun shatta wa dinuhum Ya ce annabawa ɗan uwa ne ɗaya ne na uba ɗaya to su ɗan uba ana nufin ya gari da ɗan uba to ba ai kalmar ɗan uba mugun ba na gari ta musulun a hausa kuma ba na dai dukkanin su uba ɗaya ya haɗa amma kowa da ma yake shi abinda ake yake nufi da wannan ma'ana uba ɗaya da ya haɗa su shine addinin musulunci duka addinin musulunci shine tushen amma kowa daban-daban shine kowa da doka da shari'a da Allah ya bashi an fahimta kowa da doka da Allah ya bashi da kaga idan aka taba dan uwan mutum da suke uba ɗaya, ba taba shi ba an taba shi haka aka taba wanda suke uwa ɗaya, an taba shi ba shi yasa kashe annabi daya zai rike da kashe annabawan duka baki daya bani isra'ila suna tabbata suka fi kowace al'umma shahara da kashe annabawa a duka lura da ta. babu wata al'umma da ta yi kaurin suna a tarihinta wajen kashe annabawan Allah kamar bani Isra'ila Allah ta'ala ya gaya mana su kawai da annabi ya zo masu da abin da su zai su sai su kashe shi ja a kuma rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun duk da manzo ya zo masu da abin da ba shi zukatan suke so ba sai su girman kai su karba abin da ya zo da shi wasu annabawan su kare ta wasu annabawan kuma su ma kashe su baki da da haka sun yi wannan tsaurin sunan wajen kashe annabawa su tunanin su kashe annabawan zai sa sautin gaskiya ya tsaya to kuma duk sanda so kashe wannan annabin sai Allah ya aiko wani annabi da gobe shi duk sanda so kashe wannan annabin kuma sai Allah ya aiko wannan bai isa ya dakile sautin gaskiya ya hana shi tasiri Allah ce sannan wa yaqtuluna alladhina yaquluna bil qisti minan nas kuma suna kashe wadanda suke umurni da adalci a cikin mutane wanda suke umurni da adalci sune malamai wadanda bayan annabawa dama wadanda suke bin sawo annabawa wajen aikin da annabawa suke sune malamai wanda a kullum suke karantar da al'umma suke umurni da adalci a cikin lamurra adalci wajen bawa Allah haƙƙin shi adalci wajen bawa kowane mai haƙƙi haƙƙinsa da kuma su ma suke kokarin su kashe masu umarni da gaskiya daga cikin mutane Allah ce to masu irin wannan aikin fa bashirun bi azabin alim kai masu albishir da wani irin azaba da wata irin azaba wata take mai tsari. a nan wurin Allah ta'ala ce ya kawo annas ya ce wa yaquluna alladhina ya'muruna bil qisti min al-nas tare da cewa ya faɗa annabawa an san da ba ana magana da mutane yake sai su kashe waɗanda suke umarni da alƙi daga cikin mutane hikimar wannan malamai suka ce dan a gane cewa su allazina ya'muruna bil qisti da Allah ya ce minan nas ba annabawan ake nufi ba an faɗa annabawa wa ya yaquluna allazina bi da hakki wa ya yaquluna allazina ya'muruna bil qisti minan nas an faɗi minan nas za a gane ba annabawan ake nufi ba saboda su annabawan an fatan ya riga ya gabata na kenan zai zama daga cikin sauran mutane waɗanda ba su ba daga cikin malamai waɗanda suke kashe su saboda faɗar gaskiya ko kiran mutane da tura su musu turba ta farai Allah ce to masu irin wannan mugun aikin kai musu albishir da wata irin azaba mai radadi da ke jira su a lahira wannan ɗabi'ar ta kashe annabawa da kashe malamai da suke kira zuwa ga Allah ɗabi'a sai daga tun daga ahlul kitabi ta fara kuma ta zama duk wani mai yin gaskiya mai fada da gaskiya ya kan dauki wannan rigar ya sanya ta a tunanin shi zai iya buce kalmar gaskiyar da take fita daga bakunan malaman Allah na sai yuriduna nurul Allah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi wallahu mutimmu mutimmu mutimmu nurahu ko mutimmu nurihi ko duka a kira guda biyu walau kare al-kafir suna kokarin su buce hasken Allah da yake fita daga bakunan malamai da suke karanta zantukan Allah da bakunan amma Allah ya ki sai ya cika wannan hasken nasa ko da kafirai ba su sanata Allah sai ya cika hasken sa domin idan da kashe mai kira zuwa ga Allah zai hana addini yayi gaba to da addini ma bai zuwa ba domin da tun daga Allah wanda aka ce ba da addinin ya kare da tun daga na addinin ya kare kama haka ake yi a kashi annabawan kuma wasu bayan wucewa annabawan kuma Allah ya dinga tado malamai wanda suke an sa a kashe wannan malamin wannan ya taso a kashe wannan wannan ya taso ba wai yau yau ba tun jiya jiya ta addinin ba wannan su dinga fara. hajjaji kawai a cikin malamai mutum nawa ya kashe hajjaji kadai mutum nawa ya kashe amma bai hana addini ya ci gaba ba bai hana addini ya ci gaba ba a cikin tabi ai manya manya irin sa'id ibn zubair da almajira abdullah abbas ne hajjaji ya kashe shi malami ne na nunawa da yatsa cikin manyan a abu da abbas amma kace shi da yawan da yana dini ya ci gaba ba sai kuma allah ya taro wasu bayan shi haka duk waɗanda aka kashe ma da aka taho haka take yi da aka kashe masu gurbi da gaskiya ba zai taɓa sanya gaskiyar ta tsaya ta ki kaiwa inda ake bukata ta kai ba hasali ma a sannan ne gaskiya take bayyana kada da aka kashe mai kira zuwa ga gaskiya to a wannan lokacin ita gaskiya amma ta gatan da zai sa ta kai duk inda ba tsammani za ta kai domin a san nan ne sai wanda ya so ya fito wai mai wannan ya ce ha ya kai ka ya rasa rayuwa ta daga nan shi ma sai a ribace shi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin kisa ashabul dud yaron da aka kashe kaga daga sadda sarkin garin bai ankara ba ya gane yaron nan tare da malamin shi suna kiran mutane zuwa ga addini mutane na addini har ga ba fada ya je an masa addu'a idan shi ya bude sarki ya yi ƙoƙarin ya sa a kashe yaron ya ce a hau dutse da shi aka hau dutse Allah ya kashe wanda suka kai shi ya dawo aka shiga ruwa Allah ya halakar da wanda suka raka shi ya dawo zai ci gaba da shiri yaro sai ya mai dubara irin ta mai ilimi wanda ka san zai da mutum ya fai da ya fai kirki malam ya iya dubara in dai zahiri ne suna da iyaka idan mai ilimi ya shirya mai sadafin sai ka ga tashi wasa ne da ya zo zai sa kashe sai ce zo kake kashe ne sai ya ce to bari ba za ka iya kashe ba sai kayan abin da zan kaya maka ashe yaro so ke sauƙaƙa mai aikin da awai mutane su karɓa addini ba shi ɗaya ya ce ka tattara mutane a gangami in an taru ka gaya wa mutane da abin da ya faru ka sa a kama na a gitse ni a ɗaure ni ka ɗauki baka kibiya daga cikin kwalina ka yi amfani da wannan bakan nawa ka koma gefe ka ce da sunan allah ubangijin wannan yaron ka harbe ni za ka kashe ka san kayan ba da hankali sai za a kai shi da aka taru duk mutane da aka taru kaf ya yi bayani ga tun daga yadda abu ya fara duk sai ya mai wa'azi duk bai san wa'azi yake mutane ba yana faɗin mai da yaro ya da ƙoƙarin da ya duk bai san cewa yanzu nan wurin sharewa da awa fage yake yi ba da ya gama ya ce don haka da yanzu za mu ɗauki mataki gashi ga abin da yaron ya ce za a yi kuma ya faɗi shi ya ce a yi haka ya zari kibe ya ya ce bismillahir rabbil guda yana halbin yaron sai yaron ya mutu to gaba ɗaya mutane suka gane a kai sarki ka wasa ne kenan sai suka ce aban na bi rabbil gulam saboda tun da har kai kai amfani da ba da ka kasa kashe yaron sai da ka kira rabbul gulam to ya kwata rabbul gulam ne shine ubangijin ke gaba ɗaya mutane garin suka musulunta sai ya ce kowa ya ban mai gari ne duk wanda ya sanya musulunta ya ban ya sa aka kun aka yi ramin muka wajen fita gari a kunna wuta duk wanda zai fita ya fada wutar amma saboda imani mutane suke ta fadawa wuta shi ne Allah ya tsine mashi kan wannan kutila ashabul ukhdud annari zatul waqud idhum alaiha qu'ud to duk sanda mai kada da gaskiya yake kokarin ya dake da gaskiyar to zaka iska tafi yake sa sai ta daga sai ta sai ta daga sai ta da kashe malami da daure malami da koran malami duka maslaha ce ga da'awar ba da'awa ba bai take ci shekul islam ibn taymiya rahimahullah yana gaya wa abokan hamayyarsa yana ce musu ana danna titi kalli ya ce ni fa aljanna ta cikin zuciya na take ba ku isa ku hana ni jin daɗi ba ya ce qatli shahada wa habsi khalwa wa nafsi siyaha ya ce idan kun kashe ni na yi shahada shi kenan na huta da wahalar duniya idan kun ɗaure ni kun samu wuri kun kulle na hankali gidan yari na samu dama halwa in ke banta da ubangiji in ta ibada in ta bauta wa Allah hala da kira da in kun kore ni da gari kuma na samu dama yawon bude ido in kalli ayoyin Allah da Allah ke sa kun tiru bil ardi to kuna samu dama in zai aiki da wannan umarnin Allah sai haka ni duk wanda kuke sa ishe shi yasa da aka kulle shi gidan yari bayan rubuce-rubuce na ilimi da yayi wanda littafansa da yawa a gidan yari da rubuta su littafinsa a tsarin ala katimin rasul a gidan yare rubuto shi ya fiddo shi da aka ce ibnu taymiya da aka rufe shi bayan an ba da umarni a aishe kayan rubutun takardun da tawada da kayan rubutun wasu malamai da suka kawai ya dauka jikin bango ya cigaba da rubutu saboda kawai yana gidan yara ana buga littattafai kuma kawai da aka aishe ya zauna sai ya cigaba da karatun alkur'ani kafin Allah ya dauki rayuwar sai da ya ya khatama 80 ta alkur'ani ya fara ta 81 ya gangaro saura abin da bai bi izihi bakwai ba ya zo fadar Allah Ta ta'ala inda da mutaki na fi jannatin wa nahar fi maq'adi sirqin inda malikin muqtadir a ƙarshen suratul qamar kenan ko daidai na Allah ya ɗauki rayuwa a kazaba ta 81 to kaga babu asara a cikin lamarin babu asara a cikin lamarin a sannan kuma kowa rasa ya rasu kuma duk garin sai aka gano a shaida a wasu sai da fili gaba da saboda akwai malaman da suka taka rawa wajen hana shi zama lafiya sai ta kai sun kulle gidajen sai ta waje ga gari So duk wata hanya da za ka fi ka hana mai addini yin addini ko ya da addininsa to za ka yi wahala shi dai addini na Allah ne kuma Allah shi zai tsare addininsa ba wani wanda rayuwarsa za ta tsaya za ta tsaye da addini idan da akwai wanda saboda babu shi addini zai tsaya da radda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya da addini ya tsaya to tun da kawai addini bai tsaya ba radda manzo Allah ya bar duniya ashe kowa zai bar duniya kuma addinin Allah ba zai tsaya ba ba zai tsaya ba kenan gwargwadon kinka da gaskiya da faɗanka da gaskiya gwargwado kuma lalacewar sado da mutum zai samu kanshi a cikin domin shi mai faɗa da gaskiya kullum shi yake baya kullum shi yake dakile shi yake dakile kansa domin babu mai faɗa da Allah ya fi nasara ba shi kuma faɗa da addini dama faɗa ne da Allah subhanahu wa ta'ala da haka in ma za ka yi ka yi ko ka yi da yawa ka sani mai addinin yana nan kuma shi yake tsare addinin sa kuma wallahi ba ka taɓa addinin Allah ka da lafiya ba ka taɓa taɓa addinin Allah Allah ya kyale ka da lafiya sai ka ga abin da Allah zai fito maka hawa za ka amfani da zama ikon kare kuɗi gare ka dan kwamitin masallaci ne duk yadda kake tunani kake da ita ka yi amfani da ka saka a cikin malami ya faɗa abin da bai ma daɗi ba mun dakatar da shi karatu mun hana shi hudu ba mun hana shi kaza za ka yi ka gaba ai in ka kai na mita hawa barin kai hudu ban mana hawa barin kai ta mana in wasa ce ka hawa barin kai ko ka zanna ku na karatu ka karantar billahi allazi la ilaha illa huwa duk sai irin wannan takalkale wai dan da duk Allah ya jarrace shi aka sa shi gaba sallah da ake bayyana karatu aka ce ya sallah ba mai ƙara ganin girman shi da karanta ba wanda zai ƙara ganin girman shi saboda dama san cikin sirri ake sallah ba sani ba Allah ya raba bai asiri dai amma ya gaggawa ya gaggawa sai ya shiga mana sai a rako dan bokon da bai san Allah ba ya je ya gama cuta ta yayin taya sai ya zo shugaban kwamitin masallaci da bai da alaka da addini to shi zai tsara ma liman yadda zai limanci shi zai tsara ma dare yadda zai kiran sallah shi zai tsara ma mai karatu yadda zai yi karatu in ladan ya faɗi ya kiran sallah da ba haka ke so bai tsira ladan in liman ya kudu da ba ta mai daɗi ba ya dakatar da liman eh? in mai karatu ya faɗa abin da bai mai daɗi ba a ba karatu to sanda muka mai da lamarin jagorancin al'amara addini hannun waɗannan addini lalacewa zai lalacewa zai saboda yau malami zai gama karatu ya yi ilimi ya zo zai karatu a kuma jahili ne gwada mai nan ta za ka kuma karantar ina za a fa'in da za mu ba inda za mu to kuma yanzu na musulma sai ga mutum ya zo ya yi saya a zo a karkici da shi masallaci na. ya kuma shi na kwamitin masallaci ana nan saboda yana ba da gudunmuwan an ne ba sai a ba ki ba kwamitin masallaci daga nan shi nan shi ne uga sai kowa ya mai biyayya su ma malaman haddata su an tara wannan liman don bi za a baka limanci ka ansa kai ma tarar sai ka za'a sai ka ruwa ba kanka asiri ku koma gehe abun masallacin ba liman ku wani zai liman sai a gane malaman suna da kima suna da fasara amma matsalar wani na yana murna ya samu dama shi ma ya kai shi kuma sai shi ba inda za mu sai su sawa da hankalin mu tulakanta addinin tafi da babu inda za mu Allah ya ce masu wannan ɗabi'ar kuma shirhu bi azabin alim annabi kai musu albishir da azaba mai nadi kalma albishir asalinta ana yin ta ne ga abin da yake abu na alkhairi din da aka yi magana albishir ana maganar abu ne mai kyau to amma a nan wurin ubangiji ta'ala sai yake magana a yi masa albishir da azaba kuma azaba ma wasu take zallali kuma kowa ya san cewa ita azaba ba a yi wa mutum albishir din da hazali ma narko ake yi wa mutum na azaba to me yake hikimar amfani da kalmar albishir a nan wurin a mahallin da za a yi masa azaba malamai suka ce a nan wurin ubangiji ta'ala ya faɗa kalmar albishir a nan wurin Dan su ma a musguna muku, sun zo sun yaƙi annabawa sun yaƙi malamai sun kashe saboda suna faɗa gaskiya sai a ce to ana muku albishir sai su ɗauka sama abin kirki ne amma da azaba tana nan suna jiran su mai radadi saboda kuma haka kuka yi wa addinin Allah haka ku wulaƙanta addinin Allah da haka kuma ga albishir nan daga Allah amma mummunan albishir na azabar wuta da Allah ta'ala ya tana da saboda abin da suke aikatawa duk da cewa nan ba ana ba su labarin ba sai zama abin da ake so a tahakkum shi aka yi shi ne gaske. albishirin ka wani sai a ce sarki ya taya babu dala goma ai ka ga ce ne ba ba ba ba ba albishir bane ba to irin wannan ne nan ba salon da Allah ta'ala yake musu albishir ya yake musu albishir Allah ta ulai kan nadira habidat a'maluhum fid dunya wal akhirah sure wadannan wadanda ayyukan suka bace a nan duniya saboda basu bi su yadda Allah ta'ala yake basu bautawa Allah yadda Allah yake so ba da haka aikin ya ba su cikin a nan duniya a lahira ma aikin ya ba su ba su da wani sakamakon za su samu wa malamin min nasirin ba su da wani mai taimako da zai taimaka masu yayin da Allah ta'ala ya kama su zai masu azaba akan abin da suke aikatawa babu wanda Allah zai yi wannan a wancan hadisin Allah sallallahu alaihi wasallam a watan ayat Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa mutum sharrin mutane mutane ne guda biyu mutumin da ya kashe annabi da kuma mutumin da annabi ya kashe shi duk wanda ya dauki makami ya kashe annabin Allah ko annabin Allah ya kashe shi wannan shine mafi sharrin mutane a cikin abin da da haka mutum ya faga tsantsan kada ya shiga cikin wancan tsarin da mutane da jerin da Allah ta'ala ya yi ma wannan mummunar shaida a ƙarshe da kuma zafi azaba a nan za mu da aka ta insha Allah gobe za mu tashi akan aya ta gaba abinda muka faɗi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada wannan mu kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh